والسلام على لكن إن شاء الله وتفكير في يوم الآخرة فإذا الحديث أول الأول وإذا الإمام سوى الشعر بالكلام ويكون الأول الأول وشيئا بالمسلم ومن قال لهم إن شاء الله وهي الله أشكر الله في تكثير سبيل الله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

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka ina sake jaddada mana sallama ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah da ya kaddara mu a daya daga cikin dakunan Allah wato masallaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci wannan kawo kamar yadda muka sanar a baya kuma muka yi alƙawari yan ranakun alhamis da juma'a za mu rika haɗuwa a wannan wuri don a rika gabatar da tafsirai ko nasiru ko lakcoci ko a ce da gwargwadon abubuwan da suka tsawwaka kuma zai kasance ne a bakin maluma mabambanta to yau shine ranar farko wani ɗan auta ni zan fara buɗewa daga nan kuma galiban malaman kullum za a yi ta gani a takaice kafin farawa tunda yau ne kusan za mu ce ranar budewa to wannan rana ne wanda ba za mu manta irin ba babban abu mu yi ƙoƙarin amfanuwa da fa'idantuwa da dukkanin abubuwan da ake karantar da su haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wa matan Allah kurna ma yula alaikum min kulli sunna abin da ake yawan karanta musu a gidajen su hankali da siya dan ana yi wa annabi wahayi annabi yana cikin gidajen su sannan malamin da yake jagorancin wannan masallaci ɗaya ne daga cikin ɗan uwa malamin tarihi yadda limancin wannan masallaci dama da kusan yau ɗin shi zai gabatar da karatu to amma yana jarabawa a jami'a nan na to shi yasa bai samu halarta ba zai kai karfe sha ɗaya kafin ya to da da alfama ya sake kira na a waya inda cewa dan Allah a yi kokari a zo a fara shi da yau yana jarabawa amma in Allah ya yarda nan gaba za a rika kasancewa tare da shi muna mishi addu'a Allah madaukakin sarki ya ba shi ikon cinye jarabawa ne Allah madaukakin sarki ya albarka karatu to yau wani tafsiri za mu yi abinda malamai suke cewa al-tafsirul mawdu'i me ake nufi da tafsirul ba tafsiri na ɗaukan da ba karatu ne kowa da ba nan za mu kasa da ina wanda ta iya cin a kyauta ga ana yawon yau gari wanda ta fi tambaya akwai kyauta ga sunan a nan zan fito da su wanne za a gani don haka kowace sanannu da saurari abubuwan da ake yi duk wani gaba da yake buƙatan a rike shi to a yi ƙoƙari a rike ni na san kaɗin da zan rika fitowa to kun ga ai murmur ne ko to fa abu ne za ka duk wanda ta iya amsa tambaya kuma tambayoyin da zan yi a cikin darasin da nake yi a cikin zan yi a saurara abin da na ce za mu yi wani abu da malamai suke kira a tafsirin manzoshi tafsiri ya rabu kashi kashi yanzu kun da watan ramadana ya kama malamai mabambanta kowa ya kama tafsiri akwai malamin da ya ɗauko tun daga fatima a tafi bakara na har akwai sauka kenan akwai malamin da kuma ya ɗauko ne daga kinke tsaya a shekarun baya ana yi ana yi har a sauki to mu kuma salon namu ba haka za mu yi ba za mu ga ruwan tura ne daga cikin turorin alkur'ani sai mu yi tafsirin iya tura mu fito da ilmuka da fa'idodi da abubuwa da ake so mu karu da shi a cikin sura sai mu yi tafsirin sura shi ne tafsirin mawdu'i wato tafsirin wani sura ne amma zai tattauna ne akan wani topic guda daya to tafsirin da za mu yi na yanzu tafsirin suratul fatiha ne kowa in ga tafsiri alqur'anin ta ta bude suratul fatiha in ba ki bude ba ba kya tare da mu ko tambayoyinmu ba za mu yi da ke ba ba ruwanmu da ke za ka sai wanda yake da alkur'ani in ga ya bude gwari-gwari ya aje a hannunsa ya ce dama ta fito da irin karatu don haka ba tare da bata lokaci ba malam bukar muhammad abdullahi zai karanto mana waɗannan ayoyi gaba ne na cikin suratul fatiha daga nan sai mu tarjame su sai mu yi tafsiri da karanta abubuwa da suke da muhimmanci dangane da tura da dan yanzu na ga lokaci ya tafi kusan karfe goma bai kamata mu bata lokaci ba wasu bayanan ma ba lallai in zo ne iya fitar da mu ba domin lokacin zai zo mana karanci za mu fitar da abubuwan da kamar za mu kira su da rubutu amala abubuwan da za su fitar mana da ma'anonin a ƙa'ida da malamai suke cewa ma da yi gurgurgurgu la yi gurgurgurgu abin da ba zai samu gaba ne ba to kuma kar mu rasa shi gaba daya dan haka ba zai taɓa ganin ce mansuran mansuran insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 mun yi karatu wannan tura a karon farko Allah madaukakin sarki yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya da kirari da mintina da yabawa duk sun tattara wato shi alhamdulillah kalma ce mai fadi to amma da ya zanto hausan da za a iya fito da asalin ma'anan kalman ya gaza sai dai a kwatanta kawai shi yasa abin da ake cewa kullum in dai ba su iya larabci ba to ake kullum a cikin turuwa suke yanzu da tafsirin da za mu rika yi da larabci za mu rika yi da za mu fi samun hutu masu sauraro da za su fi jin daɗi za su fi gamsuwa domin wani yare baya iya fassara wani larabcin ba dalla dalla sai dai a faɗi kawai abin da mutum zai iya fahimta a iya kwakwalwan shi kawai da ka alhamdu yana nufin godiya yana nufin yabo yana nufin jinjina yana nufin kirari ɗaukaka duk ya shiga ciki alhamdu ya sha bamban da alshukuru shi alshukuru godiya ne na aiki alhamdu kuma godiya ne na baki da kirari wanda za a kai matuka da shi wajen nuna angoli. A shukur kuma aiki ne mutum zai yi a matsayin ya gode da alkhairin da aka yi masa. Shi za ku ji wani wurin Allah na cewa ni amadu ala Dawuda shukura. Iyalan annabi Dawud su yi aiki aikin a matsayin godiya. Mutumin da ya je hajji ya dawo sai kika kai mishi tsaraban bazan dubu ɗaya da ɗari bakwai kina ga yana da kuɗin jirgi da ya je ya zo bai fi ƙarfin kazan ba amma min an kai ɗarin ne ko dai kamun kafan in an buɗe jaka kar a manta da ni ko kuma ta yi ya sa miki karaba to sai ma bari a yi abin da ake cewa a rama wa tura a ba. to kun ga yanzu wannan abu ya kai yi aiki ne amma a matsayin ne a matsayin godiya yanzu idan mutum aka yi mishi albishir da wani abu na alkhairi akwai abin da ake so da yi wa Allah a matsayin godiya ko babu ne abun yawwa kuri, su gadan godiya wannan su gadan da ki fara ji shi kadai shine godiyan kawai ko ba ke komai ba a cikin su gadan shi su gadan aiki ne to ya isa a matsayin godiya shi kuma alhamdu godiya na baki wanda za a yi yabo za a yi kirari duk kalmomin da za a yi amfani da su wajen yaba wannan alkhairin to za a yi amfani da su to tsakani da Allah idan aka ce ki gode wa Allah cikin alkhairai da ni'imomin da ya miki wanne za ki wani irin godiya za ki yi cikin dama eh a ce ki kwana kai tun da kika zo duniya ki ta kirari wa Allah kina gode wa Allah a bisa numfashi da kike nayi a bisa rayuwa da ya baki lafiyan da ya baki ki ta godiya da yabon Allah har ran da zaki mutu kina da kin to idan aka ce ki fassara alhamdu ba shine kalmomin godiyan dun tattaru anan kun ga ba mu da hausan da zamu iya fassarawa me yiwa akwai hausa wanda za su iya tashi ba mu aron kalmomin da zai yi kwabarin na ma'ana ina hausa ko akwai rubo ya za su yi lantoni na to alhamdulillah dukkan yabo da godiya da kirarin sun tabbata da Allah rabbi da alami ubangijin halittu ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai ar-rahman ar-rahim kun ga ar-rahman suna ne na Allah ar na Allah ar sunan Allah ne ma'anansa mai rahama rahaman da ya game kowa da kowa musulmi kafiri maza mata yara kanana da manya kowa ya shiga shine ar-rahman yanzu idan aka tashi ruwan sama ana ware iya gidan musulmai a yi don karna a gari ko ina ana yi kun ga wannan mai rahama ne ga Allah wacce ta gami kowa da kowa a duniya yadda ake rubin samun mulki musulmi yakan samu mulki kafirin shi ma yakan samu mulki to yanzu wannan za a auna shi da cewa shi ne ɗaukaka ba za a auna shi ba wannan duniya ne Allah yana ba da shi ga kowa da kowa amma lahira Allah baya ba da shi ga wanda ya zaba ya ce amma duniya kowa ya samu shi yasa akwai waɗanda suka mulki duniya duniya gaba ɗaya ya kasance a ƙarƙashin mulkin su ne su hudu ne biyu musulmai ne biyu kafirai ne wa zai fara mana sunan na waye in fadi ba nauyi na annabi Suleiman ɗaya fir'auna biyu eh? annabi waye Dawud tana tsoron faransa annabi waye karuna ah, karuna ko mulkin anguwar su bai ba Eh? kun makare kun ba da gari wani garin kuka eh? ban? eh na ban gambuwa Allahu akbar me duk birnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na karba eh mana a me duk ai wanda yake me duk ya ji musulunci Garinku sahabiya taɓa shiga garin sahabiya taba shiga garin nan inda yana nan bare yawa ar-rahman Tautan Allah da ya ga mai kowa da kowa ar-rahim ko mai jin kai wannan shi jin kai ne na musamman ba kowa ke samu ba sai musulmi mumini wanda Allah ya zaba shine kyauta ne da Allah ke bayarwa wanda ba kowa Allah ke zaba ya bashi ba yanzu addini ba kowa ne Allah ke zaba ya bashi Ya ka sai ku ga wani kafiri Allah ba shi dukiya mulki yadda yake so komai kawai da yake so Allah ya ba shi amma Allah bai ba addini ba sai kuma ga addini ba shi da komai to in jahila ke ke zai ce mm, wato Allah yana son mu ko Allah an ya da mu wani abu to akwai suna shi da Allah ya yi da ya baki addini ran kiyama a cikin da sai aljanna aljannan da in je shiga ba ranar shiga duniyar da in ka zo kai da kanka da san akwai ranar karewanka duk ki gama burin yanzu ki zauna ki ga buri ni ina so in gina gida iri kaza in hau mota iri kaza bayan shekara kaza in yi kaza a yi ta jin ki karshe za ki rubutu ba baki kika ba to ai kafin nan an mutu sai ma kin sani kenan duniya amma in kika roki Allah aljanna ya kika ce hmm, in na shiga aljanna in na fara yin kaza na fara yin kaza ba da lissafin mutuwa a cikin shi in an shiga an shiga dan za a kwantar da mutuwa a yanka shi Allah ya kai muku Allah ya kai muku ni aljanna ku za ku sha labari a aljanna zan tara ku in ba ku labari a aljanna ma dan ina zuwa aljanna ma da madan birni wayayye gogagge in zama dan karati tsari bisa dari a aljanna ga Allah kuna ga ko kuna yoyi aljannan nan ai sai a hankali amma a duniya kan Allah ya raba to ar-rahim mai jin kai maliki din mai nuna mulki ranar sakamako dama a nan ma ana ganin mulkin Allah amma Allah ba zai gama nuna mulkin sa ba sai ranar kiyama kun san kowa dan samu dan karamin mulki da dan karamin kujera zai yake kan babu na sama da shi zai tashi duk wanda yake so ya tashi wani ma in yana da wani kulleleniya da wani to zai nemi mulki ne don ya ɗauki kansa ya zai cimma burinsa yana ganin babu wanda ya isa da shi to ranar kiyama ne Allah zai nuna mulkinsa an taru gaba ɗaya tun daga halittan farko kan annabi Adam har ɗan autar duniya aljanin farko har ƙarshe tun za a hadu Allah ce limanin mulkul yau yau kuma mulkin na waye kowa zai yi ba mai magana waye zai nuna mulki bai da shugaban Amerika yana wurin har buhari suna wurin goodluck suna wurin obasanjo suna wurin duk shugabannin duniya suna wurin kowa zai yi state wai sarkin sambi ma yana wurin eh, sarkin sambi da yana wurin eh, mai gidan su malam musa ko to kuna ji eh, ana ramadan ba a karya in ana ramadan ba ku bari kawai za a zo a yi rani to idan Allah ta ba kowa zai shiru amma kala rawi sai da shi ya taba ado yadda zan taba ado ba ran sai ka je kai mana ka sai kai ka sai kai in ka isa la ya takallamuna illa man ajina da burwan ba za yi magana ba in aka yi sai Allah ya dariya sai ya lillahi wahidil ahad ƙarya muke ba mai magana mulkin Allah ne shi kaɗai marin yaji kowa ya yi tsin a wurin to shi ne malik yau ne mai nuna mulki ranar sakamako sai mai a gaba iyaka na abudu wa iyaka na sa'in gare ka muke bauta ya Allah kuma gare ka muke neman taimako a gare ka muke bauta kuma a gare ka muke neman taimako duk bauta da muke yi wa Allah muke yi yanzu mu anan bautan Allah ne kuma wa Allah kare muke yi ba dan bauta ba ba wanda zai zo nan da ba dan bauta ba ba lokacin da ya fi daɗin barci kamar irin yanzu mutum ya shiga ɗaki ya kunna fanka haba Da azumin nan to in ba bauta ba ma wa zai azumin amma bautan Allah ne kawai da fito da sannan wa iyyaka nasta'in a wurin ka muke neman taimako shi yasa duk wani taimako da mutum yake nema in yi riko da suratul fatiha yana karantawa sai Allah ya taimake shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai da aka samu wani babban malami al-imam ibn al-qayyim ya rubuta littafi mujallabi biyu ya ji wannan girma manya-manya guda biyu wannan madarikin saliki baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iya ayan nan ya da littafi bolin guda biyu manya manyan littattafai ne guda biyu akan kawai bautan Allah da yadda ake amfani da surar Fatiha wajen neman taimako a wurin Allah za mu dawo bayani akan wannan a gaban insha Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya menene tafarki madaidaiciya hanya hanyar zuwa bakin kwalta o oh, na shirya o oh, to da sauki hanya madaidaiciya tafarki madaidaiciya tafarkin Allah shine Allah ya turo annabawa da addinin musulunci a addinin musuluncin ma yace ga annabi da za ku bi kun ga tabarkin Allah ne dan haka duk addinin da mutum zai yi in ba addinin musulunci ba Allah ba zai karba ba addinin musulunci ma in baki irin na manzon Allah ba shi ma Allah ba zai karba ba dan me turo annabi dan a kwaikwayi annabi in kin kwaikwayi wani mutum ba manzon Allah ba duk girman mai shi wuta za ki ne kuma akwai waɗanda ake bi akwai mai bin shelan akwai mai bin aljani ba ku san shelan yana da mabiya ba akwai ɗarikan shelan su sunan kungiyansu ba a baiwa shelan kunya za ka duk abin da shelan ya ɗaura su to a yi ai duniya ne an ba a mori duniya ba wanda za a mora ya ka waɗannan nan ƙungiyar shekan kenan ya ka duk abin da shekan ya ga musu bai za a yi da zarar sun fi kina ta a ubi billahi min shekan ya fi ta wuce ko suna kone kodon da wukan shekan shekan nan. akwai ne yin aljani akwai da aljani ne allah ne akwai da a wurin aljani yake ɗaukan aljini ba shi ne sa samu wani yaro a tafiyi wai a ce wai dan baiwa dan iska ne wai ya fada a rijiya ya yi zafi ɗaya ya ga da ya fito an min wahayi yana da maganin kowane irin cuta annabawan Allah a rijiya ta yi wahayi wahayi a cikin rijiya wahayi ne kenan eh wahayi kenan kowa san duk inda akwai rijiya to rijiya wurin zaman shedanu ne ne ba wurin zaman na kwarai ba ne duk da ana samun na kwarai suna gama a cikin littafin rukayen insan na shagwa yin ya kawo wani labari a ina waɗanda ake musu rukaya ne a nan alhamdulillah da cikin bayarwa da wadda ta nuna kin da ke ɗan ai ya kare ai ya kawo wani labari wani gida aka yi duk wanda suka shiga gidan to sai an ji mutuwa in dai kun zauna a gidan sai an yi mutuwa ba ka gidan ana ba da haya ne malam musa akwai irin karatun na kano ko malam musa akwai irin karatun na kano ko malam musa shi ma da sai dai mu je rahima mu dawo Allah ya dace malam musa ba sai dai mu je Allah ya dace ba malam musa amma Allah da mana da bai tsaya da ba gidan duk wanda suka zauna a gidan to in an ji an shiga gidan to kowa a unguwan gari yana wayewa ba zai saurin daukan ji na zuwa kasuwa ba mai zuwa ofis ba zai saurin zuwa ba mai tafiya gona ba zai saurin kaza ba da za a kira jana'iza a gidan da haka da zaran an kama haya a gidan wani zai sai kawai yanzu kuma za a rike yadda za mu daga sai mun gama jana'iza dan alkawari ne sai an yi mutuwa sai bi a yi mutuwa sai kun kare kaf tadda ka daina shiga gidan sannan wani ya zo ba ko yana neman gidan haka sai ga can dan mugunta kowa ya dukkan ya ke fara ni ga mutane ya je ki shiga da iyalai shi gari yana waye ma taro a kofan gidan shi da likafani da me motan abin nan a'a na kafin a kurkura akwai asalin motar mai makara sai an zo an haɗe ana jira sai ga ya bido ya matar ka sai ta mutu ko landa mun ɗauka kai ne yake ba ni zane zancen ba a jiran na an shiga jani mutuwa ya sani ba wanda ya mutu kai ba mu bayani me ya faru a ce malami ne ba su sani da ya kama gidan ran da ya shiga da ya shimfiɗe a cikin gidan ya shimfiɗa da kalla yana ta karatun Qur'ani ya tafi an gaskiyan gashi kullum ya kwanciya sai karatun Qur'ani yana cikin karatun rijiyan cikin gidan da aljanu suke fitowa su kashe wanda ya kama gidan sai ga wani aljani ya fito ko ya ga wani dogon halitta ya fito sai ya yi gaban ko to rasa ga yana ta karatun dan sai dade ina ma magana ko hamsa ne da yi ba baka ji bane sai da ya kai karshen aya ina magana ba ka amsa batun da ina magana da Allah da kai da kuma wato za ki iya za ku iya an kuka ce ke eh, zan sa samu kadangare a wurga a gwada da kadangare to da aljani ya ce ni aljani ne suna na wani wani ya tsari sunansa mu musulmai ne muna zama a wannan rijiya a wannan gidan duk da aka yi gidan nan duk waɗanda suke kama hayan gidan mutanen banza ne da sun shigo gidan ba a yi sai sauraron su kai da wace-wace Wani kuma su kama a rika zuwa da mata ana mata wani su kama duk ba wanda zai kama gidan a yi abin arziki a gidan sai shi ɗan duk wani ce mu bautan Allah muke muna karatun Kur'anin mai sallah in sun zo suna disturbing mu sai mu kashe mutane kawai su bar mana gidan mu yi ibada sai kuma sai muka ji kai malami ne yanzu mun zo roƙon ka ne ma dan Allah mu ma ka sa mana darasi ka ba mu kwanaki mu ma mu rika fitowa kana tara mana Qur'ani hadisi fito duka da sauran alfarma muke roƙo malam sai ce ba matsala an gama in je wannan yawa da yin rana da aka kullum da su karatu yayi bayani yadda na ka niyan yanzu na zama malamin su aka kifan Allah wannan gidan kan sai kai ai wannan kawai mai gidan ko zai bar kama ko ya sayar maka dan ba ka da mai gidan ko ya zo da kanki ba shi da ilimin da ke karantar da Allah kun ga manta Allah al-Imam al-A'mash yana zaune a gida sai wani ya zo mishi a gida aljani sai ce wani wannan ya zo mun a gida to la aljani ne sai ka me kaka gida na ce wallahi yunwa ne ya koro ni to kai ne malami na san kai akwai tsoron Allah na ce gidan ka nan yake karka ci abincin wani sai mutum din tsoron Allah ya ce na zo gidanka yunwa ne ke ji sai kira matar shi ta zo ya ce sa abinci ga wani hankali a nan mai gida ina yake ce ni man kai to muryan nake yi shi ma bai gani to muryan yake yi sai ta tuko kulen da abinci da tsokani da ruwan sanyi aka zuwa ka ajiye sai ko kula cokali na tashi da kan yanzu ya kwana a ya shiga baki ya fito empty a je a ɗauko ya ƙare ta sai yana shan ruwan da ta kwanci ko a ƙaro ya kwanci aka na kwanci aka rama kanta da uwar gida zo ki da bibulen ta zo ta ɗauka to ba yau kula bai yi da ta zo ta ɗauka ma sha Allah yi ko amma kai kai aljani kai musulmi ne da malam ba ne mutum ne sai ka gidanka to kuma yanzu a aljanu yanda mu ma a mutane akwai yan izala akwai yan dariƙa akwai yan shi'a akwai nakatabandiya akwai kulladiya akwai sinosiya akwai wane wata siya wata siya kuma haka yake kwarai kuwa to kai a wanne kake ta ba ahlus sunna ne ke Ba baka gana zo gidanka ba gani na dan dariƙa zan je gidan yan tabi'u da ni na ci zan da gidan yan shi'a to da na ga kai ali sunna dan uwana sai na zo gidanka yace ma sha Allah to Allah sai maka Allah sai maka sai ran da ka kawo min ziyara da shi sha Allah sai sallama alaihi Allah ta ni da rabba ban eh Allah ka shirya da mu tafarki madaidaiciya. Surafan ladina na amsa alaihi tafarkin waɗanda kai ni ni'ima gare mu. sune ne waye tafarkin annabi da sahabban manzon Allah su Allah ya riga ya ni'imtar da su an tabbatar da addinin shi ne addinin daidai kuma su ne yan aljanna ghairul maghdubi alaihim ba tafarkin waɗanda kai fi shi da su ba wala tsali ba ka su ba su wane ne Allah ya ji da su fushi da su yahudawa ba ta su kuma ma Za kun haɗa amsa biyun din nan. Waɗanda Allah ya fushi da su Yahudu, waɗanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya yace su batattu ne su ne nasara. Su Yahudu ga ilimi ba aiki. To tun mutumin da yana da ilimi ba ya aiki da ilimin Allah na fushi da shi. Nasara ga aiki ba ilimi. To duk aikin da mutum zai in ba ilimi a jiki ko kasance ne yahudu ga ilimi ba a yi in din ilimi kun ga manzan Allah sai da Allah faɗa yahudu sun yi mu sanin Allah amma dan taurin kai suka ki yin manzan Allah su da karatun ba za su yi kwana sai da ya faru shugaban yahudawa na zamanin annabi Abu Ashraf idan mutum ya yi zina in ya taba aure ba jifa ba wannan jifa har yanzu in bai taba aure ba gudana ɗari a musulunci sannan a sake kulle shi a gidan yari shekara ɗaya to idan mutum ya yi zina an sake da barka abul ashram in yana da kuɗi in ya bayar da karkashin kaza sai a canja hukunci sannan ba ta mishi doka a kunta ana mazuna sun banza ɗan biyu ɗan bayan gari to shi kenan an yafe mishi bayan kwana dai yuda ban a gariyana al'amuran su sun da alki yahudawa aka fara samun cin hanci da rasawa alki yahudawa ne to wannan abu da za su karba ya zama cin hanci za ba ga duk kufa da ake yawan yi na al'amarin jami'i a sa doka mai tsanani ya taɓa gyaruwa a Najeriya? Me yasa ba zai gyaru ba zai sa ka da kuɗi. mutum da yake fyaɗe da karaman yarinya ya dare a kori station za shi dai ya dawo sai don ba shi da kuɗi amma yana da kuɗi zai yi kuɗi shi da rayuwar da kuke to ya fi jan haka kuke wata rana wani ya yi zina mai kuɗi talakawan garin suka ta suka ce wallahi karya ne sai an je ya ake barin masu kuɗi su talakawan a kuɗi yau karya ne zanga-zanga aka cike botan sarkin shi ne ka abin al'ajiran da ya ga abu ya yi zafi sai ko ko wanda addinin muhammadu ya ji namu ko mun da yi shi ne ke da yi anan za a ce a bar Ya a ce hukuncin muhammadu ya ka ga wurin annabi ga shi ga shi wannan ya taɓa ganga na bisa kai ba ta ji nuna gojin da ta ne hukunci a wurin ka samu wani alamata su doga ta ko da littafin mana suka bude to kun san annabi ummi ne annabi bai iya karatu ba annabi har ya gama rayuwarsa da za ku ba shi wannan ya karanta sai san ya karatu da ba annabi an ba shi rubutu bai iya ba haka Allah ya yi dan da ya iya za su shi ya kirkiri Qur'ani ya rubuta sai Allah ya ce ya rubutu ba bai iya karatu ba suka bone an rubuta fa a littafin الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة wanda ya taba aure da wanda ta taba aure in suka yi zina a fara jifan su har su mutu sai da suka zo kun me zai mai da jimin ba digo ba sai sa hannun shakan digo din ji sai hudun ya karanta wa asheku wa sheka wanda ya taba aure da wanda ta taba aure idan zana idan suka yi zina farhamu ma ku mutu ku bi an akwai kyauta ma ku dan yi tausaya mu albarka yi mai kyauta ba da abin da haka aka yi ka ce eh haka ne wannan bai ce ikon Allah akwai wani tsohon fasto da ya mutunta yana zaune a wurin sai ce ko Abdullahi Abdullahi dan Rawaha ne tsohon fasto ne da yi har ne kaga hannunka mu ma da manyan arnan ne kai dan hausa ne ni ba ku dauda an nabi yana dauke yake karantu a cikin kuwa shi ya fadi za zana ya karantu mu mu ba ka dan kinka ga shi an ce a daidai za ka ce mana farfa sun nan za ka ja ka je kirki da kun ga yahudawa haka ne akwai lokacin karya a kan gaskiya shi shugaban fatiha shine da muka ji tarjamansa in an karanta a sallah sai ku an yi amin ne ma'anar amin shine Allah ka Allah ka amsa lalle a ce morin ku yana da Allah ka amsa Allah ka karba domin shi suratul fatiha addu'o'i ne suke cikin ta gaba daya kuma suratul fatiha yana da fararori masu yawa da farko yana da sunaye daga cikin sunayensa akwai ummul qurani me na farko uwar alqur'ani ummul qur'an uwar alqur'ani bi qawli rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yake man salla salatan tun wanda ya salla lam yaqra fiha bi ummul qur'an ke karanta ummul qur'an a cikin ba me ummul qur'an suratul fatiha fa hiya tudad Ijal rijal gaira tamam sallan bai cika ba sallan bai cika ba sallan bai cika ba duk sallan da aka yi ba karatu fatiha to ba sallan bai cika ba kun ya kira suratul fatiha da suratul ummul qur'an uwar qur'ani daya na biyu ummul kitabi uwar littafi alkitab shi ma qur'anin ne al-imam al-bukhari yace sunniyat ummul kitabi an kira suratul fatiha da sunan ummul kitabi domin ana fara rubuta bismillah din ne a cikin alqur'ani yanzu an bude qur'ani kowace sura menene ake gani farko bismillahir rahmanir rahim sai da malamai suka yi sabani wai bismillah din nan aya ce a suratul fatiha ko ba aya ba kuma sabani ne karfi wasu suka ce bismillahir rahmanir rahim aya ce a fatiha tukuna suratul fatiha ayoyin ka nawa ne ayoyi bakwai ku karanta mu jirga ayoyin ka shida bakwai ku saurara ina waɗanda suka ce bakwai su daga hannu ku fara karanto mana mu girga ko bismillah din ne daya shi kenan su masu bakwai din sun ce bismillah ma aya ne su masu shida din kuma ba eh sun cire bismillah ko eh kuna tsoro ba Haka ba, ban yi magana ba. waɗanda suka ce ayoyi shida ɗin su fara karanto mana su ɗaure islami daga alhamdulillahi rabbil alamin an cire bismillah ko to suna magana ha ba suna tsoro ma ba ta yi magana ba ƙara gaba ne daga ina ne daga hudu Ƙirani da akwai abubuwa an number one yanzu ma kina yanzu kuna da hujja garanti an aya na farkon suratul baqara akwai shi kuma an sa mishi lamba to yanzu bismillah na fatiha aya ne a sura bismillah bakara ba aya bane a sura a'a duk kun sabanin da kuka ga an yin kuna da gaskiya kowa na da hujjoji ya sa wani qur'anin hannun ku bismillah an sa mishi aya amma mu muna cikin waɗanda bismillah din ba aya bane a fatiha amma kuma suratul fatiha ayoyin ta bakwai waɗanda ku saurara waɗanda suka ce ayoyi bakwai yanzu da malamai da sun saba ni akan adadin ayoyi kamar kamar yadda ku kuka yana duk malamai sun yi saba ne akan basmala aya ce a cikin ba basmala ba wannan saba akwai nan sun ja har yanzu amma ayoyin ta nawa dukkan sun haɗu kuma ayoyin ta bakwai ne ba a canza waɗanda suka ce ayoyin da bakwai ne su ma sun sa da bismillah waɗanda suka ce ba bismillah su ma sun ce bakwai ne amma ina suka samu sabani ayan karshe menene ayan karshe a fatiha to siratal ladina an amsa alaihim ba sai suka ce aya ta shida غير المغضوب عليهم ولا الضالين ta 7 yana saɓani ba maganan a adabin ke ba ana musu maganan saɓani malamai na farko sannan Kur'ani, yanzu yadda kika gani a ƙur'anin hannunki za ki ga suratul baqara yana da ayoyi ɗari biyu da tamanin da shida ba ki san akwai ruwayar da sun yi kuma za ki ga ayoyin na wuce haka ko ya kasa da haka ba yanzu kuna karatun wasu ana iya samun turan da ayoyin a warsu tsari ne misali ɗan a haɗu kuma tasa'in da tara ne kun gan za a haɗu me muka faɗa kan bakara ayoyin da ɗari biyu da tamanin da shida ko to ku ji magana da malamin musayyar a ruwayan warashi ayoyin bakara ɗari biyu da tamanin da biyar. Kuma in ga ba abin da aka tsallake, ba abin da aka tsallake. Eh, ku gaje da karatu za ku zo karanta ruwayoyin duka. Kar ku mutu da ruwaya da ya kawo. Ku mutu kun yi ruwayoyin ko? Kun ji ko? A ruwayan kumbun, kun taɓa ruwayan kumbun? Eh? a ruwayan da 287 wani ruwayan baro kina cin karatu wata za ta ce ana zagin Allah akwai malamin mu lokacin muna makaranta yadda in ya kunna dannan saudi dannan ko dannan mutanen yaman suna sa kira a wani lokacin kira a tsaro ko kungul din wata rai ko ma ba malamin da yana ta bata karatu ban bai iya karatu ba kuma san ruwayan ba sun ta zo ba in zarwa ya ne to Allah ya kyauta to kun ga ummul kitabi sannan na uku daga cikin sunayen suratul fatiha akwai asabul makani sura ce wacce take da ayoyi bakwai a abin maimaitawa a kullum akwai wacce ba ta karanta fatiha a kullum kowa sai ta karanta fatiha kullum sau goma sha bakwai aƙalla in kin yi salloli a hudu hudu sau uku a kullum sha biyu raka a uku magariba sha biyar biyu na asuba sha bakwai kullum aƙalla kina karanta suratul fatiha sau sha bakwai to kun ga abun maimaitawa ne a karatu ne min al-sabul masani ayoyi bakwai abin maimaitawa wajen karatu duk da an samu malaman da suka ce an kira ta da asabulul masani ne dan an saukar da suran sau biyu wasu suka ce an saukar wa annabi suratul fatiha lokacin yana maka da hijira zuwa madina ba da ya zo hijira zuwa madina aka sake saukarwa amma wannan ya bai inganta ba Allah ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim kun ga Allah ya tabbatar da ɗaya daga cikin sunan al-qur'ani akwai asbabul masani na hudu alƙur'anu da azim alƙur'ani da girma Allah ya ce wa sai na ka sab'an min al-masani domin wal qur'an al-azim da al-qur'ani mai girma to waɗannan guda nawa yanzu muka kawo guda biyar guda hudu wasu ce guda uku wasu ce guda hudu wasu ce guda biyar alhamdulillah da tambaya zuwa yi neman to waɗannan sunaye sun tabbata daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da Imam Muslim ya rawaito annabi yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin yadda kun ga alhamdulillahi rabbil alamin wa lullul fatiha أم القرآن أم القرى وأم الكتاب والسبق المثاني والقرآن الحكيم النبي كرافه دولة نبينا نبيار تدرسون سونا يقولون الفاتحة ولا تزوى ولن تبيار مكاين يبقى نجد هو نبيار هو نشلة فاتحة الكتاب سورة الفاتحة annabi ya kira shi da wannan suna ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda a sallar shi ke karanta suratul fatiha kun ga kira da suna suratul fatiha kuma an kira ta da sunan suratul fatiha ne li annaha tuftahu yuftahu bi al-qira'ati min salat ana buɗe sallah da ita da ita ake fara sallah na shida as-sala as an kira suratul fatiha da sunan suratul sala saboda hadisin da annabi ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi bayni hadisi ne kudusi Allah ne yake magana da kai yau suratul fatiha na raba ta na raba sallah kawai tsakanina da bawana Allah yake na raba sallah yake na raba fatiha na raba sallah tsakanina da bawa na gashi fa idza qala da abdu alhamdulillahi rabbil alamin kina sallah sai kika ce alhamdulillahi rabbil alamin qala allah sai allah ya ce alhamdulillahi akbar bawa na ya gode ya yi arrahmanir rahim sai allah ya ce sai allah ya ce asna alayya abdu bawa na ya yi malik yawmin din sai Allah ya ce malkadari abdi bawa na ya girmama ni iyyaka abu Allah gare ka muke bauta sai Allah ce ce hazali wannan na wani wa iyyaka in Allah muna neman agaji wurin ka sai ce wa hazali abdi wannan bawa na kuma yana roƙon wani bukatar shi wani abdi ma abin nan da bawa na ya roƙa ya samu kun ga da yake raba sallah akan me rabiya akan fatiha wato suratul fatiha ana cewa shi suratul salati suran sallah na bakwai alhamdu ana kiran ba da suna suratul alhamdu wato da ta karanto mana alhamdu Kuma ga da sunan shi ne da rubu alhamdulillahi rabbil alamin ana kiran shi da suna suratul ruqya suratul ruqya قلنا رقية من رقية من رقية ورقية من رقية أنا ربع من رقية رقية بقى من رقية نعم الرقية rukiya kun san rukiya kuwa warware asiri ba da asiri an yi wa ɗan uwan ki zaɓi kuma mu je wurin boka in ku zaɓi ya warware shine rukiya rukuya ake cewa da larabci ne tunda ba ku da jila hausa dole da kuma larabci rukuya ko hausa kuna da ni da akwai hausa da kuma shi ba ku ana kiran shi da suna suratul rukuya shi dalilinsa abu sa'id bin kudri da shi da sauran abokan shi sahabban annabi sun yi tafiya suka je wani gari da suka je garin suna tafiya ne suka rataye garin yunwa gudurin abincin su kaf ya ƙare suka ce wa yan garin jama'a mu ba baki muna neman matsauni inda za mu sauna da abincin da za mu yan garin suka fi karɓar yan garin sun fi karɓar baki to wani irin gari na wannan ba a karɓar baki akwai garin da ba a karɓar baki aka ci karban bakon suka koma bayan garin suka zauna a can suka kwana ba a abinci ba bala'in yunwa ruwa da za su ga babu an ci karban bakon ba a bau an yi zai goro ma ke an ci karban bakon to da suka yin a wurin da yamma sarkin garin kunama ne ya kan taba shi ko maciji aka ruwa yin suka nuna aka nemi magani kuma tsaron da ya mishi sai mishi tsaron da kamar akwai shafan aljani a cikin abu domin kunamu da macizai wani lokaci aljan yana zuwa a cikin maciji ko a cikin kunama sai ta biyar da in an ga maciji a gida ba a saurin kacewa ana mishi wa'azi da nasiha na kwana uku in bai karɓi kuma bane in ba haka ba akwai wasu macizan da za ku gani a gida amma aljanu ne suna taba shi ko dauki ko jin kalkoshi ko ko da bisa da farashi an yi wani ango a zamanin annabi sai da aka yi aure aka fita yakin khandar an ji ana tonon khandar din an yi ne ya rasulullah barin da ke gida ango barin da gida in ce to ba mu kala sai ka dawo sai sai ka gane me ya za ka tafi jan. muna cikin barazanar mafiya kuma daga nan za ka je ya ka tafi ba makami a wurin da samu da mafiyan ya za ka ya da kuma shi da ya rata yana zuwa gida sai zarar da amarya a kogon gida tana zaune yake haba amarya yau za ka yi auren kwana nawa har kin fara fita waje sai da kole eh bai kamata ki fara ba yanzu kun yana da ke mata ko ana yi ya da ake yi ne wanda ke da ya an yi men ana sa yi zafi gaba daya gida ba ina magana da ke kan yawon kun ɗan yawon kuna ɗan yi yawon ba da gaskiya an yi ne don kunne yana wucewa ko mai kifi ya zo wucewa sai a jira ba ana yi ba Allah ya shirye ku na eh ke ta kwana ne ba zan yi kwanan ba to da suka tsari wanda zance nake yi ma an gwangwo yake amarya ya haka yana ta bala'i don da a'a da ka kasa yake faruwa yana shiga sai ya shiga daji sai ga wani tsakon mafi mulki ya nade ya nade ya nade ya haka da ka yana jiran mai ruwa, yana zuwa sai zari da kori ya kai tsara ma maciji to an zo an samu gawa biyu a gaske an rasa ganewa ya gawon farko ta je suka mutu zuwa ka ce annabi wani sai ta zuga jiya ne ya faru da shi annabi ayya ayya kuskure a madina akwai aljannu da suka zo suka mutunta kuma a dukkan masjidai suke in kun ga masjidai a gidajen ku yi musu makiya ku gama su da Allah ku yi musu nasiya ku bar gidan za su tafi cikin musulman ne in kun kai kafar ko ba su tafi har kwana uku to ba aljani ba ne masjidi ne kuka ke ba abin da ne kawai kun ga shi ne abin da ya faru sarkin garin da ya samu wannan harbin aka kira sarkin kori sarkin fata sarkin wane ne masu magunguna ta ba wanda ya iya warkarwa kun san irin wannan ba a zuwa asibiti ke ba na su bane to ya gagara a je a yi asibiti a yi allura a yi kamar teki za a rankana ko ba a son mutuwa din nan aka buga ba na, da akwai wani baki ba da suka zo garin nan an ci karɓar su ne suna can bayan gare sun yi burka abin nasibi ne a sai wurin su ko za a samu dace aka je aka ce dace da shi abin da ya faru da sarkin gari ko za a samu magani a wurin su sabon da suka yi duru abu sa'in al-kuduri shi ne ɗan kaɗa shi eh, ke suna da magani yawwa ɗan gari Waya ɗan gari ba ko ne wani ɗan gari ku gani a jeji yana kwana ku ce ɗan gari to mu je ka tallafa yadda za a tallafi keke da keke biki za mu yi nawa za ku biya ni ma sai da kuɗi ba mutunci a haba ya za a yi da kwarai kuwa in ba za a ga kowa ya samu da bane ina ka yi kina ba ruwa ne ya rike cutar ya rike magani a kai kai ba za a yi haka ba nawa yake akuya nawa za ku biya aka zama za su sami magani za su ba da akuya yake mulki ya karanta wa sarkin suratul fatiha shi ke nan kawai sai ga sarki ya warware ta bai taɓa ciwo a wurin ba gaskiya ne a gaskiya ma ke yadda kawai da kai me wannan duniya ne kuma ma akwai duniyancin ai shi koyon duniyanci ba a makaranta ake koya ba da haka na yi shi an ban sun can sai manzon Allah sallallahu alaihi da ne ko suka kalle maza da har da gashi gashi abin da ya samu a buɗe kinki ya zo ne ma kai har ya karbi kuɗi irin a hana jami'in ne da a a ta a yanka ni ma a yayin gwamnan rabona in gani ta da gidan shi kenan sai aka ce sannan ya ce wai sai tukuna abu da ya wane ne ya faɗa maka cewa suratul fatiha magani sai ta alqur'ani ne waraka ne da karanta mun da ka samu sauki annabi ya lalle ka da ki abu sai to shi ne a nan aka kira shi da suratul mulk wannan suratul mulk kun ga ba da magani kuma magani da suratul fatiha ke bayarwa ko ba sai al'amarin yunnu ko harbin maciji ko kunama ba ba Tun wani cuta idan kika zauna da ƙarfin niyya kika karanta miki suratul fatiha sai ya warke bari in baku wani sirri wata kir za mu ga mahaukata sun karramu wani ne a zamanin annabi Yin bar ƙauyen ya tafi gari wurin annabi a ya karbi musulunci ya kan gane yi karatu da ya dawo to akwai wani da ya haukace a anguwan yana jin layi ko layi ga addaban al'umma yau karan ka za ka dinka ɗaure shi da kasa a jira. ba musulmai ba ne gidan suka ce amma musulmi samu wancan yaron ya ci garin annabi ya musulmi kuma ya zo da ka za mu iya samun magani akan je aka tambayi a wannan bawan Allah da su da wani ba su da lafiya a ko a karatu na annabi ma samu magani sai ke ba suka gudu ya mara lafiya da karanta ni ko ta kina sai ke ku bari zan dawo da yamma da yamma ma ni zai karanta gobe da ta haka ba a yi sati ba sai ga ma bakiya wani tas ya ɗau wanka yana taku a gari ana wannan wani bako ne kawon ba shi ne mahaukacin jiya Allah ne ana karantawa ana tofa a ruwa a shafi ka ba magana sai ga bakar mamudu guje da duk wanda aka yi ana iya karanta shi a ruwa a sha ana iya rike mara lafiya a karanta shi ibn qayyim akwai lokacin da ya bar garin yadda tafi madina ya je aikin kuma ko hajji da ya gama ya tsaya wasu kufatu da karatu ya kai wata shida a can yana fama da wani ciwon kai ne wanda in ya rike shi bayan a gini. to ya tashi wata ne ya ruwan zamzam ya karanto ruwan da fatiha da ya sha to har ya mutu bai zarta wannan ciwon kan ba ya rabu da ciwon Qur'ani duka a kwana nawa za a karbi. Eh? A karanto a yaƙi, ba shi Qur'ani a waraka ne karanta suratul fatiha da kyakkyawan niyya karanta suratul baqara karanta kaza abin da ya sawwaka amma an je maka ruwa ka yi sauƙar qur'ani a kai kwana nawa za a yi ana yi kuma ka karanta qur'ani kafa da kwana uku eh safe da yamma na men a karanta qur'ani kafa ba za ta akwai ne da qur'ani ne Wani waraka ne ai sura dai ma ka samu waraka bare ki karanta duka za ki sha wahala ne kira ta karanta. za ki dai za ki go kwana nawa na taba yi ne ai na garin nake gaya mu a kwana muku na karanta lokaci a kan ruwa ne wani cuta ne a da ruwan muna makaranta a kan lokaci muna ana drag din nan to ba na zuwa ko ina suka ne karanta mu da Sun yi sun a kai kwana uku ne ba na shiga jur to na san kwakwan da na bi to da na zo na da wasu da tsaron mana da duk kuskure mai kyau da na karanta muku a cikin baya na goma ana kiran sura na tara kai ana kiranta da asafur qur'an foundation na alqur'ani kubalin qur'ani na goma ana kiranta alwaqiya waraka ba da kariya garkuwa suratul ta garkuwa ce na sha ɗaya alkafiya sura ne wata karfe duk abin da ya dami ɗan adam daga kaɗan daga cikin falalan suratul fatiha abu sa'id ibn al-mu'alla yace wata rana ina cikin sallah sai manzon Allah ya kira ni akan shindu sai na shigo a dan ina sallah abu sa'id ka ga mun yace sai ban daura ina sallah nake ansawa can da na shiga cikin sunan darar sana ta kira ni sai ina kiran ka ba za ka zo na za ka ai ina sallah ne yake baka ji me Allah yake ba ya ayyuhan ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku mu'minai idan Allah da manzon suka kira ku amsa in sun kiraye ku zuwa ga abin da zai taimake ku ya raya annabi zai kira ku zuwa ga abin da zai cutar da shi daga abin da yake nufi ko sallah mutum yake yi in manzon Allah kira ni zai bar sallan ne ya amsa amma sai sallan nafila ga sallan farilla sallan nafila har wa yau ga kina sallan nafila mahaifi ya fara kiran ki mahaifi tana kiran ki to za ki bar sallan ki amsa ki je ki bar nafila in farilla ne ba za ki yanke ba abin da ya samu durai ki kenan yana sallan nafila mahaifiyar ta kira ta kira ki amsawa duk da haka yake kuwa ce duk da ake haka ta ce Allah karka ɗauki rayuwar ki sai ya ga sharrin kawon ma shi kenan sai ba ki yi kun ga uwa yi wani lokacin akwai zarge shi kenan kuwa a cikin soma a inda ya ware yana ibada a daidai kirkan gari su ya kure hudu da wowo, wato wani yana nuna mana jibin a da wannan kare ya ce suka yi miki wato ce za ta yi ta da za ka ja hankali sai ya yi lalata da ita aka samu ba a tafiya take a barka za ka karsa ruwa ne domin da jiki ne ma ce jiki ka je ta yi ta tuntuni a inda yake ibada shi kuma ko kallonta ko a bai ma san da ba ibada yake yi ta buga ta buga na ranar ta zo cewa ta abu da wani makiyayi yana biyu shi kuma sai makiyayi ya laya to shi kenan sai ta amsa makiyayi sai makiyayi ya yi na da ita shi kenan ana nan ciki da sako rana ɗaya ta haihu aka zo da ita gaban mai gari tunda an asibiti din ne cewa ciki ciki kace malam turai su ne ga idan a masallaci turai su ba wa Allah da wuce gani su ba wa Allah mu muka san kalkista ne can gari dan amma mun gaya muku ai duk mutum sun yi ne kawai ana mana abin nan wata kirman mu da ake gani ya kinta mu ne na farai wanda haka ake yi aka zo da ke yake ibada sai rusawa a yi sai tuka aka ɗebe shi zai gaba da shi ya ma da rusa ne da ne ba karu wannan ciki da shi ta ne da a a ne kuke shi na baka na zuwa ko bari a baya mana ba ga kuka ruwa ina jaririn jaririn ya aka yi ma kawo yi ne mu ji jaririn ba ba ban wanka jaririn da ga fara da su da duk jama'a da ke da ga da mun ya ce ga jin ta ne babana ne ko ga na ya nuna

fahimci kiran da ma'aikata take nuna da haka idan mutum yana sallah in dai na nafila ne iyaye suka kira shi zai sai da sallah sai da bai amsa kiran to duk mun ba Allah ya abu sai yin Allah yadda dama na kira ka ne ina so in sanar da kai wajen tura a cikin alkur'ani amma da sharaɗi kafin mu sa masallaci kuma ya jira annabi har ya kusan fita sai ya bi annabi suna kan tafiya sai na ɗan rike annabi ya a daina saurin ya na jirgin sun an fita ba bana ya rasu da Allah ka ji ababu da za ka faɗa mun saman tayi ta nabi da Allah to ba ta wata sura suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin wa kashi yake yi ya saba da mazani ita ce ayoyi bakwai a duk mai mai ta karatu wal qur'anu alim da qur'ani bi girma annabi wanda aka ba shi daga cikin fa'idodin wannan addinin. yana nuna mana halarci in manzan Allah ya kira mutum ko in kira sallah ya amsa amma wanda ba manzan Allah ba dan ya kira shi kina sallah ba za ki amsa ba kamar yadda kuka faɗa sai iyaye sai iyaye ma kuma sai sallah ce da nafila sannan kuma daga cikin abubuwan da suka shafi kalalan karanta wannan sura idan kuka dubi labarin da muka kawo ba na Abu da ai khudri da ya karanta mu wannan sarki har shi masjidi da aka yi mini ai a take warki kun ga nuna mana akwai falala wancan sahabi da ya rika yin rukuya da suratul fatiha ba ta ce wancan ya warke daga hauka ya lana da yan mutum ba a ta take aka samu matsaya a yi shi kenan mahaukaci ya warware ya zama cikakken mutum sannan kuma shi suratul fatiha idan aka sake duba kowanne gaɓoɓi kai abin da zai zama yana da yawa za mu ka za a nan dan lokaci yi ko ba fara da wuri kuma an fara yin ijara kuma na san gwamnati za mu tsaya a nan wata rashin mun zo za mu fara yin dabbobi yi mun sa abin a kan akan abin da ya shafi turan gaba ɗaya a jinnanci dan akwai addu'o'in da za mu zo mu bayar a cikin wannan zuwa goma sha biyar haka kuma lokacin ya gabata kowace ka zo da tuta ko takarda da takarda da fenti muna yi kana rubutawa zai amfani da kwarai da gaske yanzu kuka ce za mu ba da su to ina da za mu iya tsarin lokacin da muka fi kafin ya kare to mun ga abin da yawa amma Allah ya yarda wata rana in za mu gudu don gobe in daura a kai insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa